يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ربا شابير قوة رمضان هجرانا لشيكرا دبو دا دلي حدو دا تلاتين دا حدو وان دا يداتي دا يشرين دا حدو قوة بقوي شيكرا تدبو بيو دا قوم شاو لا مفسرة آية دلي دا أربعين دا تقوص دا كما دلي دا أربعين دا ترى نصورة النساء إن شاء الله تعالى waɗannan ayoyi guda biyu suna karantar da mu hakkokin mutumin da aka gaya masa bakar magana wanda aka gaya masa bakar magana yana da hakkoki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala إن الله تعالى يقول لا يحب الله الجهر لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من Allahu al-jahra bi su'i Allah baya son a bayyana mummuna ta sashin magana magana ta dan adam idan mummuna ce Allah subhanahu wa ta'ala baya son a bayyana ta zahiri abin da ayan nan take magana a kenan la yu hibbullahu. Allah baya so al-jahra bi su'i bayyana mummuna ta sashin magana kila man sai dai fa wanda aka cuce shi yana da haƙƙi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa kana Allah sami'an alima kuma Allah ya kasance mai ji Allah ya kasance masani yana jin maganganu da ake kuma Allah ya san halin da ake ciki إن تبدوا خيرا أو تخفوه خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن تبدوا خيرا إن كن بين ونا الخير أو تخفوه كوكو كبويش أو تعفو عن سوء كوكو ياتي وتممونا wani mummunan abu da aka yi muku fa inna Allah kana afuwan qadira to lalle Allah ya kasance mai yafewa Allah kuma mai iko ne Allah subhanahu wata'ala mai yafewa ne gare ku kuma Allah mai cikakken iko ne akan bayinsa waɗannan ayoyi na suratul nisa sun kawo mana bayani bi ajmalil asali da mafi kyawun tsari na adalcin Allah subhanahu wa ta'ala ayoyi ne guda biyu amma babu shakka sun tabbatar mana Allah madaukaki mai adalci sannan ayoyin suna magana a kan yanda ɗan adam yake iya tsayar da sa ba tare da ya cutar da wani ba abu na farko da muke fahimta game da ayoyin nan shine cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a bayyana magana idan ba ta da kyau la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i Allah baya son a bayyana mummuna min alqawli na magana wace magana ce ake kiranta mummuna ita ce magana da ake cewa ah, da Hausa ake kiranta bakar magana magana da rai baya son ya ce. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce baya son a bayyana dukkan wata magana mara kyau in ka duba tafsirin a sheikh abubakar al-jaza'iri a yisaru tafasir li kalamil aliyyil kabir a mujallar na farko shafin 442 lazimu haza anna ibadahul mu'minina yajibu an yakrahu ma yakrahu rabbuhum wa yuhibbu ma yuhibbu abinda wannan aya take mana ishara da shi idan dai mutane suna da imani wajibi ne a samu suna son abin da Allah yake so suna kin abin da Allah yake ki idan dai akwai imani kokari za ka yi abin da Allah yake so shi za ka so abin da Allah baya so kai ma ba za ka so ba to sai Allah madaukaki ya gaya mana cikin abubuwan da baya so tunda Allah baya son a bayyana mummunan magana kaga yana nuna idan kana da imani kai ma kar a samu kana bayyana magana mummuna ba abin da malamin da yake faɗa fala yahillu li mu'minin wala mu'minatin an yantika bima yusi'u ila ba halal bane baya halalta musulmi ya furta wata kalman da zukata ba su son su ji irin wannan kalma wanda fusu da rayuka illa fi halati shakawa wa izhari zulmi akwai halaye waɗanda Allah subhanahu wa ya ba da damar mutum ya faɗi magana wacce take da kaushi akwai halaye babu shakka waɗanda shari'a ta waye. halayen suna da dama daga cikin waɗannan halaye shine fi halati shakwa mutumin da aka zalunce shi yana da damar ya nuna bacin ransa wajen bayyana zaluncin da aka yi masa amma ƙa'ida ita ce Allah madaukaki baya son kalma mara kyau shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce illa man gulima wa kana Allah sami'an alima don haka idan wani ya faɗi kalma mara kyau wani ya faɗa maka bakar magana akwai abubuwa guda uku waɗanda Allah madaukaki ya mana bayani a cikin waɗannan ayoyi guda biyu waɗannan abubuwa guda uku Allah maɗaukaki ya halatta maka wanda ya gaya maka bakar magana kana da halarcin abubuwa guda uku na ɗaya almu'aqaba karama ka mayar masa da bakar magana irin wacce ya gaya ma amma akwai sharadi a kanta na biyu kada karama amma ka nemi Allah ya taimaka maka shine ka yi addu'a Allah maka sakayya na uku shine ka yafi waɗannan abubuwa guda uku duk sun zo cikin ayan nan la yuhibbu Allahu al illa man wanda aka zalunce shi aka gaya masa baƙar magana Allah bai haramta wannan mutumin ya mayar da wannan magana da aka yi masa sai dai akwai sharaɗi. don haka yasa Allah ya ce wa kana Allahu sami'an alima game da wannan sharaɗi. kai da za ka rama ka sani Allah yana jin wani irin ramawa za ka yi sannan kuma ya san halin da kuke ciki don haka akwai hisabi a ranar tashin kiyama in tubudu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in wannan ya kunshi abubuwa guda biyu kana iya addu'a ita addu'a kamar karama ne amma a boye kamar karama cutar da aka yi maka ne amma a boye mutum ya gaya maka bakar magana sai ka kyale shi amma sai ka koma ga Allah kana cewa Allah ka min sa kaina kaga kenan kamar karama ne in ma ya ji abin da kai faɗa eh, addu'an da kake yi a kansa ko ma bai ji ba duk dai ɗaya ne in tubudu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in wannan shine mataki na ƙarshe ko ku yafe wannan abu da aka gaya muku mara daɗi fa inna Allah kana afuwan kadira Allah ya kasance shi ma mai yafewa ne idan mutum ya yafe Allah sai ya yafe masa idan mutum ya rama fiye da kima to Allah ko kadiran yana da ikon ya yi sakayya ga shi wancan kuma wanda aka zalunta don haka kenan waɗannan ayoyi sun kunshi bayani akan hakkokin mutumin da aka gaya masa bakar magana ka duba tafsirin al-imam al-qurtubi nashid shafi na مجلد yace al-ma'ana la yuhibbu Allahu an yajhara ahadun bi su'i min al-qawl Allah baya son wani ya bayyana wata magana mara kyau illa man zulima sai dai wanda aka cuce shi fala yukrahu lahu aljaharu bihi ba karahanta masa ba ya bayyana saboda an zalunce shi to amma anan tunda Allah subhanahu wata'ala ya ce ya halatta ma mutumin da aka zalunce shi ya wato ya bayyana mummunar magana Allah ya faɗa a cikin wannan aya al-imam al-qurtubi yace sai malaman sunna suka yi sabani ikhtalafu fi kayfiyat al-jahr bi ta wace hanya ne mutum zai bayyana mummunar magana din wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta masa shi wannan wanda aka gaya masa bakar magana wa ma huwa al-mubahu min zalika menene Allah ya halatta game da bakar magana wacce za ka yi kuma sannan baka da laifi a wajensa al-imam al-qurtubi yace al-hasan yana cewa huwa rajulu yazlimu rajula mutum ne ya cuci wani fala yad'u alaihi kaga ba zai rama ba sannan kuma ba zai masa mummunan addu'a ba a fahimtar an hasan basari sai dai zai rika cewa Allahumma a'inni alaihi Allah ka bani taimako akan wani Allahumma stakarji haƙƙi Allah ka kubutar da haƙƙina Allahumma hul bainahu baina ma yuridu min zulmi ya Allah ka shiga tsakani na da wani kokarin da yake ya zalunce ni wato zaluncin umuman ba wai sai ya gaya maka bakar magana ba ta yiwu wani ya zalunce ka ne ta wajen dukiya kana da damar ka yi addu'a a wajen Allah subhanahu wa ita wannan addu'a ta zama kyakkyawa a fahimtar alhassan basari wato alhassan basari bai ganin ya kamata ka ya karama sannan bai ganin addu'an da za ka yi in ba ka rama ba wannan addu'a fa kar ta zama mara kyau fa haza du'a'un fil mudafa'a wannan addu'a ce kake saboda tun kuɗe zunubin wato cutar wanda yake kokarin yayi ma wa hiya aqallu manazil su'i wanda shine mafi karancin masaukai wato na mummunan magana wanda yayi addu'a Allah ya masa sakayya babu shakka addu'a ce a zahiri zaka ce mai kyau amma ga wanda ake addu'a din a kansa kuma ba ta da kyau shi yasa al-Imam al-Qurtubi yace addu'a irin wannan ita ce mafi karancin masaukai na magana mara kyau eh, saboda ita addu'a ce da ake Allah yayi sakayya ga wani Abdullah bin Abbas wa gairuhu shi kuma yana cewa al-mubahu liman zulima halal ne ga wanda aka cuce shi an yad'u ala man zalamahu yayi addu'a ko munin addu'an akan wanda ya zalunce shi shi al-Hasan al-Basri yana cewa addu'an da zaka yi akan azalimi ya zama kar ta zama mummuna ta zama mai sauki Abdullahi bin Abbas ya ce la sahabi manzon Allah ne kayi addu'a kawai a sake wa in sabara inda zaka yi hakuri fa huwa khairul lahu to babu wa wannan yafi fa hadha itlaqun fi naw'i du'a'i ala zalim al-imam al-qurtubi yace to kaga fahimtar abdullah bin abbas tana nuna addu'an da za a yi akan azzalimi ba ta da kaidi ba ta da kaidi kana iya faɗan duk wata bakar magana akan wannan azalimi ta wajen addu'a Allah ka tsine mar Allah ka dankarar da bayansa Allah ka murƙushe shi Allah duk abin ka faɗa bai zama laifi in ji al-Imam Qurtubi haka al-imamu suddi ya faɗa shi ma yana cikin tabi'ai la ba'asa liman budima an tasira babu laifi wanda aka cuce shi ya rama na ɗaya kenan mimman zalamahu bi misli zulmihi rama wadda zaka yi ta zama daidai zaluncin da aka yi ma wa jihara lahu bi su'i min in ya faɗa maka bakar magana ka mayar masa da bakar magana al-imam suddi ya faɗa da kuma abdullahi bin abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna cewar kaga fahimtan ta zo daban-daban game da yanda Allah izini da Allah subhanahu ya yi ga wanda aka gaya masa magana mara kyau ya rama wace hanya ramawa za a yi in ka duba tafsirin al-imam shaukani فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير مجلد نفرقو شافينا دلي تقوز دا تلاتين دا تقوز هنا شوى نفى الحب كناية عن البغض الله سبحانه وتعالى يقول لا يحب الله الجهر baya son a bayyana mummunan magana tunda ya ce baya so me yake nufi anil bugbi Allah ya tsani mutum ya faɗi magana mara kyau baya so inna kamar Allah yana nufin Allah yana son wanda aka zalunce shi Allah yana yana kyamar azzalimi wannan kada ya ishi mutum ukuba a ce Allah baya son azzalimi idan mutum ya zama yana tare da zalunci ba shakka wannan ukuba ce gare shi al-imam shaukani ya ce waqtalafa ahlul ilmi fi kayfiyati al-jahr bi su'i alladhi yajuzu liman zulima kamar yadda al-imam al-qurtubi ya faɗa malamai fahimtar su ta saba game da izini da Allah subhanahu ya yi. idan aka zalunce ka ka bayyana zaluncin wato karama faqila kuwa an yad'u ala man wasu malamai suna cewa yayi addu'a ne akan wanda ya zalunce shi kowace iri wakila wasu na cewa la asa an yajhara harabi su'i min al-qawli ala man babu laifi ya yi ƙara wasu na amfani da wannan kalma ta bayyana mummunar magana wato shine ya je gaban alkali ya kai ƙara wane ya zalunce ni abinda kake faɗa ɓatanci ne ga wancan amma saboda me saboda a ƙwatar maka hakki Allah ya bada dama haka fulanun zalamani au huwa zalimun ko ka je kotu ka wane wani azzalumi ne me yasa ka faɗa cewa azalimi ne kaga kalmar da ka faɗa batanci ne ga mutumin amma larura ce saboda hanya ce kadai na kwato maka wannan haƙƙi naka aw na hawi zalika wa qila ma'anahu illa illa man ukriha ala an yajhara bi su'in min alqawli min kufrin aw nahwihi wasu na cewa abinda Allah yake nufi Allah bai son magana mara kyau sai dai kawai wanda aka tilasta shi ya faɗi mummunar magana kamar wanda aka tilasta ya yi ridda wannan kuma to kaga uzuri ne gare shi fa huwa mubahu lahu wannan halal ne gare shi al shaukani ya kawo waɗannan fahimtoci daban-daban na malamai magabata sai ya ce zahiri abin da ayan nan take magana a kai zahiri abin da Allah ya faɗa mana wa zahiru min al-aya annahu yajuzu liman zulima wanda aka cuce shi halal ne gare shi an yatakallama bil da zai huwa min sui ya faɗi magana mara kyau fi janibi man fi zalamahu ta gefen wanda ya zalunce shi wanda aka cuce shi yana da damar ya faɗi magana mara kyau ga wanda ya cuce shi abinda Allah yake nufi kenan zahiri in ji al-Imam Shawkani kuma haka ne saboda akwai hadisai da dama daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke karfafawa al-Imam Shawkani ya kawo wasu daga cikin waɗannan hadisai kamar misali hadisin da manzon Allah yake cewa layyul wajidi zulmun yuhillu irbahu wa uqubatahu mai kuɗi da ya biyan bashi mutumin da ke da hali ya ki biyan bashi wannan makon nasa zalunci ne makon nasa zalunci ne saboda yana da hali ya biya bashi bai biya ba wanda yake bin sa bashi da an biya shi bashin da ya gabatar da wasu bukatunsa amma sai ya ki biyan bashin kuma yana da hali to daga lokacin da mutum yake da halin ya biya bashi bai biya bashin nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga lokacin nan sunansa azzalimi sai manzon Allah ya ce yuhillu irbahu wannan makon nashi ya halatta a ci mutuncinsa wa uqubatahu hukuma ya halatta alkali ya mar kaga ya halatta mutuncinsa dama dukiyar musulmi da mutuncin musulmi da jinin musulmi haram ne idan mutukar mutum ya furta kalmar shahada illa bi haqqil islam haqqul islam akwai dukiyar wani akanka ka ka biyan sa wannan bashin ka ki bashi wannan dukiyar manzon Allah ya ce to wannan haramcin da mutuncin ka yake da shi Allah ya janye saboda baka da sauran mutunci kuma a wajen mutane baka da shi a wajen Allah wato abin nufi wanda yake binka ka dukiyar nan yana iya faɗa maka duk maganar da ya ga dama kuma a wajen Allah ba shi da laifi wannan hadisi ne na manzon Allah sannan kuma wannan hali naka na makum biyan bashi na kin biyan bashi yana halatta ma alkali ya ma ukuba yana halatta alkali ya tsare ka saboda ya zama nau'i na zalunci ka karbi dukiyar mutane kana da halin ka biya ka biya kaga zalunci ne saboda haka wato Allah subhanahu wataala hakkokin da ke kan musulmi sai ya zama ya rage na wannan mutumin saboda zaluncinsa saboda haka al shaukani ya ce an samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam fajaharu lahu bisu'i min al don haka babu laifi don an faɗa ma wannan mutumin da ya faɗi bakar magana shi ma aka mayar masa da bakar magana ba laifi ne. yani fi ma'anan nahyi an fi'lihi wa tawbihi lahu akwai hadisin da yake sahihul bukhari kitabul Istikrar hadisi na 2271 hadisin abu huraira yana cewa wani mutum ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin sahabbai manzon Allah yana zaune a cikin sahabbai ya taqadahu yana neman manzon Allah ya biya shi bashi ka san annabi sallallahu alaihi wasallam abinda hadisai ingantattu suka tabbatar mana tarihi ya nuna manzon Allah yana cin bashi har wajen kafirai annabi sallallahu alaihi wasallam yana karban bashi wajen kafirai wannan wata hikima ce ta manzon Allah domin in ya kasance yana bin sahabbansa yana cewa ku bani bashi bayan da za a yi ya dawo musu da bashin nan su karba sannan kuma ta yiwu shedan ya yi amfani da wannan ya sa ma wani tunanin ai dama ya yi da'awar annabci ne don ya kwace mu. idan zai zama malami yana bin gidajen almajirai wani ban kaza wani ban kaza kaga za a ɗauka karatun naka kana amfani da shi ne saboda kare dukiya bare kuma annabi sallallahu alaihi wasallam don haka sai manzon Allah ya rinjayar da tafiya wajen kafiran ya karɓi bashi ga musulman suna da dukiya amma sai ta wajen kafiri ya karɓi bashi kuma manzon Allah yana da hikimomi na karɓan bashi wajen waɗanda ba musulmai ba suna da yawa kamar yadda malamai suka yi maganganu a kai daga cikin waɗannan hikimomi akwai karantar da mu mu'amala tsakanin musulmi da kafiri ba haram ba da dai a ce manzon Allah bai yi wannan mu'amalar ba ba mamaki a yau da mutane sun samu matsala game da mu'amala na kasuwanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wato bashin an ce raƙumi ne an ce raƙumi ne kamar yadda wasu wasu hadisai suka bayyana shi wannan kafiri sai ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da shi a cikin jama'a sai ya nemi cin mutuncin manzon Allah saboda ai dama dama yake nema shi kuma yana neman dama ne na batanci ga manzon Allah to sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karɓi bashinsa in ya taho gaban annabi tun maganar da ya masa yana da damar yayi saboda sahabbai za su ah, to ashe malamin namu haka yake yana bin mutane yana karban dukiyarsu to amma sahabbai sun fi kowa sanin halin manzon Allah idan annabi bai adalci ne sun fi kowa sani don haka wannan mutumin da ya taho yana tinkarar majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah yace fa aghlaba lahu ya dinga fada ma manzon Allah bakakken maganganu bakakken maganganu kaga shi a tunaninsa sahabbai za su ce ah haka malam yake sai kuma ya ga sahabbai sun fara sa hannuwa akan takubba za su za su zaro na fille kansa kaga kenan ba su yadda da taba annabi Muhammad ba wannan sahabi ya sa hannu zai zaro takobi wancan zai da manzon Allah yake da uhu ku kyale shi fa inna li sahibil haqqi maqalan duk wanda yake da hakki a kanka yana da damar magana a kanka in ji manzon Allah yake ku kyale shi magana ta domin akwai hakki tsakaninmu yana da dama sun makara sannan manzo Allah ya ce ishtaru lahu ba'iran ku je ku sayo man raƙumi fa a'tuhu iyahu ku bashi dama na da shi hakkin na raƙumi ne to sun riga sun san girman raƙumin da yake bi fa talabu suka dinga neman raƙumi daidai wanda za a ba mu wannan balarabe fa lam yajidu illa sinnan afdal min sinni duk raƙumin da aka samu sai a samu ya ɗara na wannan balarabe suka zo suka ce ya rasulullahi babu raƙumin da yake daidai karami kamar nashi manzon Allah ya ce ishtarauhu ku sayo babban raƙumin fa a'tuhu iyahu ku bashi manzon Allah ya ce fa inna khairakum ahsanukum qaba'an saboda mafi alkhairin musulmi shine wanda yafi kyawun biyan bashi mafi alkhairi cikin musulmai shine wanda yafi kyautatawa a lokacin biyan bashi kaga kenan shi ya zo da nufin batanci ya kuma samu annabi sallallahu alaihi wasallam mai tausayi manzon Allah mai jin kai mai alkhairi saboda haka manzon Allah ya ƙara marma akan ragumin da ya bayar shi ya zo ya faɗa wa manzon Allah bakar magana manzon Allah ya saka masa da mafi alkhairi in ka duba tuhfatul ahwazi sharhin sunan tirmizi wannan hadisi yana cikin riwayoyi na al-imam tirmizi fihi jawazu wafa'a wafa'i ma huwa afdalu min al-misl al-muqtarab wannan hadisi yana nuna mana babu laifi idan ka karbi bashin wani mutum lokacin da ka zo biya sai ka ƙara mar sama da abin da ya baka ka karbi bashin dubu ɗari da ka zo biya sai ka ƙara mar dubu ɗari da biyar wannan hadisi ya tabbatar mana halal ne saboda abin da ya faru kenan raƙumin da aka karba ba a samu irinsa ba manzo Allah ya ce ku kawo babban raƙumi ku bashi kaga ya bada da ƙaramin raƙumi wajen biyan bashi an bashi babban raƙumi inda malaman suna suka yi ittifaki an haramta shine ya'ani idan lam taqa shartiyya qabla zalika al-aqd lokacin karban bashin idan aka yi sharadi lokacin da za a baka bashin naira dubu ɗari sai mai bashin ya ce to amma fa in ka tashi biya na dubu ɗari da biyar za ka kawo to wannan shine riba tsantsa haramun ne amma ba a yi sharadi ba ga naira dubu ɗari bashi za ka dawo min da shi bayan wata shida bayan wata shida da ka tashi dawowa sai ka ɗora mar dubu biyar wannan halal ne dama ba a yi sharaɗin ba tun da ba a yi sharaɗi ba wannan kyauta ka tashi bayarwa abinda manzo Allah ya faɗa inna khairakum ahsanukum qada mafi alkhairin ku ko musulmai shine wanda ya fi kyautatawa a lokacin biyan bashi wannan shine abin da akasarin malaman sunna suke fada in banda mazhaba ta al-Imam Malik a mazhabar Malikiya shine ake la'akari da wajen ƙarin da za ka yi kar ya zama fil adadi ya zama fil wasfi faqat kamar yanda ya auku a zamanin manzon Allah ƙarin da aka yi saniya ɗaya aka bada bashi kuma saniya ɗaya aka biya bashi ta ina aka samu bambanci ta siffan saniya to amma da za a samu ƙarin adadi fa ya baka bashin saniya guda ka dawo mar da shanu guda biyu to nan haramun ne wannan shine mazhabar al-Imam Malik bin Anas yana daga nau'i na riba amma akasarin malamai sun ce hatta wannan din ma ba laifi bane saboda babu nassin da ya haramta shi wannan fahimta ce ta al-Imam Malik Allah madaukake ya masa rahama don haka anan wannan aya tana karantar da mu na daya falahum an yantasiru mimman zalamahum bi qadri mazlamatihim wanda ya zalunce ka kana da damar karama daidai zaluncin da ya maka wannan shine abin da ayar nan take karantar da mu zahiri kamar yadda ya zo cikin littafin Sheikh Mustafa Al-Adawi yana cikin malaman hadisi na wannan zamani yana Misra yana da littafin da ake kira At-Tafsir li Ta'wil At-Tanzil mujallad na biyu shafin 367 akwai Al-Imam Suddi yana cikin tabi'ai da yake cewa la ba'asa liman bulima an yantasira mimman zalamahu bi misli zulmihi babu laifi ga wanda aka cuce shi ya rama akan wanda ya cuce shi daidai zaluncin da ya mara wannan Allah bai haramta ba wa yajhara lahu bi su'i min alqawli idan wani ya gaya maka bakar magana sai ka maida mar bakar magana daidai da wannan matukar babu bambanci a tsakani وهذا الاستثناء يعني أباح الله له لمن ظلم أن يجهر بسوء ما دام غير باج ولا عادل sharadi lokacin da za ka rama kada ya zamanto ka wuce kimar zaluncin da aka yi maka wanda sharadi ne in dai za ka tsaya daidai cutar da aka yi maka Allah ya halatta wannan shine za ka samu a littafan tafsiri da ma littattafai da dama haka wani daga cikin tabi'ai yake fassara wannan aya ana kiransa al-imam abdul karim bin malik al-jazari yana cikin sigaru tabi'in yana cewa huwa rajulu yashtumuka mutum ne ya zage ka fatashtumuhu kai ma sai ka zage shi walakin inistara alaika amma akwai sharadi wajen rama zagi akwai sharadi idan mutum ya zage ka za ka rama kalma ta zagi tana da faɗin ma'ana idan zagin da ya maka iftara alayka ya maka kage ne fa za fala tafsiri alayhi nan haramun ne karama saboda ba daidai bane kai kuma ka masa kage saboda Allah subhanahu wa a suratu shura ya tabbatar mana babu laifi don mutum ya rama cutan da aka yi mai wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha subhanahu wataala ba wai a suratul nisa'i kadai magana akan arama cuta ba ai babu laifi don arama cuta a suratul shura aya ta 40 zuwa 43 nan ma Allah subhanahu wataala yayi bayani mai tsawo wanda bayanin nan baya bukatan ma a samu wani dogon fassara kafin mutum ya gadi Allah subhanahu wataala ya ce wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha sakamakon mummunan abu shine a yi mummunan abu irin wannan kaga Allah ya gama magana sakamakon cutarwa shine a rama cutarwan daidai wannan da aka yi to amma duk da haka sai Allah ya ce faman afa wanda ya yafi wa aslaha ya gyara fa ajruhu ala Allah ladan sa yana wajen Allah innahu la yuhibbu zalimin shi dai Allah baya son azzalumai waye azzalumi shine mutumin da yake zalunci ko kuwa in ya tashi rama cuta ya wuce iyaka saboda haka yafewan shine ya dacewa gare ka wala man intasara ba'da zulmi intasara ba'da zulmi fa ulaika ma wala man intasara amma wanda ya nemi ramawa wanda ya nemi taimakon a bashi damar ya rama saboda an cuce shi fa ulaika ma alaihim min sabil waɗannan babu wata hanyar zargi a kansu kaga Allah madaukaki ya ce ba'da zulmihi kalmar zulmihi tana iya zaluntar zaluntarsa a cikin shi zaluntarsa ta bakar magana zaluntarsa ta dukiyansa kalmar zalunci tana da faɗi kowane irin nau'in zalunci Allah ya ce idan mutum ya nemi ramawa fa ulaika ma alaihim min sabil wanda ya nemi rama cutan da aka yi masa babu laifi babu wata hanyar zargi a kansa waye ake zargin sa inna masabilu ala allazina yuzlimuna an-nas sabilu ala allazina yuzlimuna an-nas wa yaquluna bil ardi bighayri al-haqq ulaika lahum 'adabun alim inna masabilu hanyar zargi tana kan allallabi na yaslimuna Allah su da ke cutan mutane azzalumai su ne wanda ya kamata a zarge su ba wanda aka cuce shi ya nemi ramawa ya kamata a zarge shi ba an zalunce shi ne yace zai rama sai ana ganin bai kyauta ba a'a Allah ya ce wanda bai kyauta ba shine wanda ya zaluncin ai wanda ya zaluncin shine wanda ya kamata a ce an samu hanya ta zargi a kansa wa yabghuna fil ardi bi ghairi haqqi wadanda suke taka dokoki dokokin Allah a duniya ba tare da wani haƙƙi ba azzalumai suke taka doka azzalumi shine wanda zai taka doka saboda in baka taka doka ba za ka yi zalunci ba in ma ka taka dokan Allah ko dokan da mutane suka tsara na ƙasa bayan da za a yi dai mutum ya yi zalunci dole sai ya taka doka Allah subhanahu ta'ala ya ce to waɗannan su ne azzalumai ulaika lahum azabun alim waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi a ranar tashin kiyama wala man sabara wala man sabara wa sabara inna zalika lamin azmin wala man sabara wa gafara wanda yayi hakuri an cuce ka kai hakuri kowane irin nau'in cuta wa gafara kuma ya yafe inna zalika kalamin azumin umur Allah ya ce lalle wannan yana cikin manyan al'amura waɗanda suke da lada mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda za a cuce shi ya yafi yana tare da siffa ta kwarai ka duba tafsirin al'allama abdurrahman sa'adi taisirul karimin rahman fi tafsir Kalamin Manna. mujallar na farko shafin bakwai fassaran ayoyin da muke kai na nisa'i inda Allah madaukake yake cewa illa man zulima wannan malami daga cikin malaman da suka rubuta tafsiri babu malamin da ya magana mafi gamsarwa kamar shi yana cewa fa innahu yajuzu lahu an yad'u ala man zalamahu halal ne idan wani ya gaya maka bakar magana ko ya fice ka kai addu'a akan shi duk wanda ya zalunce ka kana da damar yin addu'a akan shi na biyu wa yastaki minhu halal ne kai karansa ka ce wane ya zalunce ni wa yajharu bisu'i liman jahara lahu bihi halal ne wanda ya zage ka karama wannan zagi wanda ya zage ka karama wannan zagi halal ne abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa kenan suratul nisa'i suratul shura amma anan rama zagi min gairi an yakziba alayhi na daya kar a samu kai masa ƙarya wala yazidu ala maslamatihi kada ka wuce zaluncin da ya maka wala ya ta'adda bi shatmihi gaira eh, bi shatmihi gaira zalimihi kada zagin naka ya ketara shi ya fada ga wani akwai matakai kamar guda biyar na daya kada zagin ya wuce nashi misali ya ce maka banza sai ka ce banza dolo kaga guda biyu ne ko shi guda ɗaya faɗa sai kawai fito ka wuce nashi kina abin da yake faɗa wala yazidu ala maslamatihi kada ka wuce sannan kalmar zagi tana da faɗin ma'ana kada a samu as-sukhriya abinda ake ce ma as-sukhriya shine izgili izgili game da halittar Allah gaba ɗaya haramun ne misali sai ka aibanta shi da gajarta gajarta halittar Allah ne aibanta shi ta halittarsa wannan kuma haramun ne saboda Allah ya haramta abin da ake cewa izgili a cikin alkur'ani sannan kar a samu zambo zambo shine a ashatum zambo shine ka faɗin maganar da ba ma gaskiya ba wanda akasari zagi irin na hausawa za ka samu zambo ne duk kalmar da za ta kunshi ma'anar ƙarya wanda shi ake ce ma zambo kalmar zagi da za ta kunshi ma'anar ƙarya wanda shi ake ce wa zambo Allah ya sa mun da haka kalmar da za ka faɗa masa idan ya zama akwai zambo nan ma haramun ne sannan kuma kar ya zama akwai abin da ake ce masa asabbu shine ashar ashar shine eh, idan ka ce mar banza saboda ya ce maka banza wannan ya tsaya kan tsakaninka da shi amma idan zagi ya tsallaka har ya kai ga iyaye fa wannan shi ake cewa ashar al'ubuwa abinda malami yake faɗa wala ya ta'adda bi shatmihi gaira zalimihi waye ya zalunce ka shi wanda ne ya ce maka banza to shi ce ma banza don haka ba hakkin iyayensa kalmar da za ka faɗa in ta taɓa iyayensa to nan kuma ka wuce iyaka don haka dole kalmar da za ka faɗa ta tsaya ainihin a kan shi wato kalmar kar a samu akwai ashar ah, a ciki sannan wal kar a samu akwai kage kaga kenan akwai sharuɗa kar a samu as-sukhriya ash-shatmu as-sabbu al qazf sannan la yazidu ala mazlamatihi wa la yata'adda bi shatmihi ala ghairi zalimihi yaya me ake nufi da kage shine ya ce maka banza sai kace dolo barawo kaga kai kage ya aka yi kasan barawo ne dan kawai ya ce maka banza sai kace mai barawo kaga kai kai masa kage saboda anan bai yi sata ba me ya kawo kalmar barawa ciki wannan shine kazafi wato waɗannan sharuɗa dole sai ka kiyaye kiyaye su yana da wahala shi yasa Allah ya ce faman afa wa aslaha da za ka yafe ka gyara halin ka yafi fa ajruhu alallahi ladan ka yana wajen Allah da za ka yafe ladan ka yafi yawa wajen Allah wa illa kana mu'tadiyan in ko baka yafe ba ka nemi ramawa to wannan sharadi dole sai ka tsare ka duba zubdatu tafsir eh, sharhi na fathul kadir na al-imam shaukani wanda muhammad suleiman al-ashkar yayi akwai almuntakafi tafsirin fi quran al-karim don haka anan fa tahdidu su'i huna bi annahu min al-qawli imtana ma'ahu as-su'u al-fi'li abinda Allah subhanahu wa ta'ala ce, la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulima Allah ya baka dama idan an cuce ka karama abin da aka faɗa maka shine an faɗa ma bakar magana amma da ka tashi ramawa sai da ka sa hannu kaga nan ma ka rama fiye da kima saboda haka idan cutar ta tsaya akan harshe kada a shigar da hannu wajen ramawa idan zalunci ya kai ga hannu to wannan ƙara ga hukuma shine mafi dacewa ka duba al-jami'u li ahkamil qur'an tafsirin al-Imam al-Qurtubi a farkon mujalladi na shida shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa kana Allah sami'an Allah ya kasance mai ji yaya karama ya dai baka dama karama amma fa yana jin yaya karama kaga kenan yana nan yana jira karama daidai aliman Allah masani ne game da yanda karama idan ka wuce iyaka to babu shakka Allah yana iya kama ka da wannan laifi don haka tana yiwuwa wajen ramawan naka zaluncin naka yafi na wanda ya maka zambo shi yasa wato alimam Abdurrahman Sa'adi a littafin sa Taysirul Karim Rahman wato fassaran waɗannan ayoyi na suratul nisa ya mujallal na farko shafin 317 yake cewa wa ma'a zalika fa'afuhu wa adamu muqabalatihi aula ka yafe kada karama shi yafi dacewa saboda me saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah don haka abu na farko da Allah madaukake faɗa mana kana da damar karama zalunci Allah ya baka dama karama zalunci jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa amma duk wanda zai rama zalunci to ya tabbata fa ya tsaya daidai zaluntarsa da aka yi ka'idar kenan abu na biyu da aka halatta maka shine yafewa la shakka kada abaha Allah ta'ala al-intisara min al-zalim Allah ya baka damar karama sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya baka damar ka yafe kuma ya kwadaitar maka da yafewa din kuma wannan shi zaka tarar cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali manzon Allah yake cewa ya uqbata bin amir silman qata'aka ya kai uku ba idan dan uwa ya yanke zumuncinsa da kai kai ka sadar da wannan zumuncin wa'ati man haramaka idan wani ya zama yana maka rowan alkhairi to kai ka rika mar kyauta manzon Allah ya ce wa'fu amman zalamaka kuma ka yafe ma wanda ya cuce ka yana mar wasiya yana masa nasiha ka duba silsilatu sahiha hadisi na 891 akwai hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma naqasat sadaqatun min malin sadaka ba ta rage wani dukiya in dai mutum yana ba da sadaka bayan da za a yi dukiyarsa ta ragu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce sadaka ba ta rage wata dukiya wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan matukar mutum yana yafewa babu abin da Allah yake kara masa sai daɗa ɗaukaka saboda haka idan akwai mutumin da ke shirya zalunci gare ka ka sani kai kuma ka shirya yafewa gare shi ka sa ido ka sa lura ka gani zaka ga kullum baya yake ci kai kuma kana samun ɗaukaka a kan shi idan ka hangi wani azzalimi ne ƙoƙarin ya cutar da kai to kai ka sha ɗamara duk sa'ilin da ya kokarin cutar da kai zaka yafe to har abada wannan bai samun ɗaukaka akan kan ka ji manzon Allah ma zada Allahu abdan bi afwin illa izza babu mutumin da zai yace face Allah ya kara mar ɗaukaka har zuwa mutuwar shi wa ma tawaba'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah duk wanda ya kaskantar da kansa domin Allah to sai Allah ya daga shi kuma a duniya kowa ya gan shi idan ka ce kana son duniya ta san ka sai Allah ya dan kufar da kai idan ka ki duniya ta san ka Allah sai ya daga ka hadisin yana sahihu muslim hadisi na 2588 uh, sayyid kutub mai tafsirin fi zilalil qur'an yi magana mai fa'ida kwarai wajen waɗannan ayoyi da muke fassarawa na suratul nisa'i uh, mujallar na bishafin 795 akwai hadisin da al-imamu ahmad ya ruwaito hadisin abdullahi bin amr bin al-asi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari yana cewa irhamu turhamu ku yi jin kai Allah zai muku jin kai wa waghfiru yaghfirullahu lakum ku gafarta wa mutane Allah zai gafarta muku kuma kaga kenan idan kuna yafewa kuna samun yafewar Allah da kuma daukaka a duniya wannan hadisin yana sahihu targhib hadisi na 2465 wannan yafe wanda ake magana bai shafi zalunci wani nau'in zalunci banda wani ba kowane irin nau'i na zalunci kowane iri nau'i na zalunci idan kana yafe cutan da aka yi ma na ɗaya za ka samu ɗaukaka kan azzalimi na biyu za ka samu gafaran Allah subhanahu wa ta'ala sannan na uku alamar kana da tsoron Allah domin alamar mai tsoron Allah shine za a samu yana yafewa abinda Allah madaukake faɗa mana a suratul bakara aya ta 237 wa an tafu aqrabu littaqwa a karabu littakawa ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير وأن تعفوا أقرب للتقوى قيافة شين يفي كسن تردكوغا ألامر سامور صورا الله أتاردكو alamar samuwan tsoron Allah tana ga wanda ke yafewa saboda haka yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam tarihin rayuwarsa yake cike da yafewa an kashe marbaffa ya yafe an kashe masa ‘yan uwa da dama sahabbai manya manzon Allah duk ya yafe babu laifin da yake da girma kamar a makisa amma duk da haka manzon Allah ya yafe wannan dalili ya sa manzon Allah ya samu nasara akan zamansa da yayi da kafirai da ma musulmai ولا تنسوا الفضل بينكم bi الله بما na basira. الحسن البصري ينشيوا قد أرخص الله للمظلوم أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه wato halal ne ga wanda aka zalunce shi ya yi addu'a a fahimtar alhassan albasari addu'an kada ta zama na tsanantawa ga wanda yayi zalunci wannan fahimta guda kenan kamar yadda muka yi bayani yana tafsirin al-Imam al-Qurtubi yana tafsirin Ibn Kathir fasaran wannan aya mujallar na biyu shafin 493 tafsirin al kurtubi al nan ma ya kawo maganar al-hasan al-basri fa hafihi hududul jahri bi su'i liman wanda aka zalunce shi ga dokan da Allah subhanahu wata'ala yayi wajen ramawa amma wani ya ɗauka dan amma ashar kai ma zaka kunduma ashar ba haka shari'a take nufi ba idan an maka ashar kai ma kayi yi ashar shari'a ba ta yarda da wannan ba Allah ya sa mun gane idan an gaya maka bakar magana an halatta maka rama bakar magana akwai sharuɗa akan ita wannan bakar magana dan kalmata abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yana cewa as-su'u min al-qawl as-su'u min al-qawl mummunar magana mummunar magana ba ta tsaya kan zagi ba bakar magana tana da ma'ana da yawa idan an gaya maka bakar magana kana da damar karama amma sharadi a kiyaye waɗannan bayanai da muka gabatar idan ya zama ashar ne ba a rama ashar abinda abdullahi bin mas'ud ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihul bukhari sahihu muslim sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr zakin musulmi fasikanci ne ya kansa kafirci akwai hadisin anas bin malik ya zauna da manzon Allah shekara goma yace lam yakunin nabiyyu sabbaban wala fahashan wala la'anan manzon Allah bai kasance mai ashar ba manzon Allah bai magana ta alfasha manzon Allah baya tsine ma abubuwa hadisin yana sahihul bukhari kitabul adab hadisi na 2684 saboda haka yafewarka ita ce mafi dacewa in ka yafe wani ya zage ka shari'a ta haramta maka rama ashar Allah ya sa mun gane saboda haka me ya rage maka a wannan lokaci shine ka yafe ko ka yi addu'a abu na eh, hakoki guda uku ne idan wani ya zalunce ka an baka damar karama ko ka yi addu'a Allah ya masa kayya ko ka yafi to amma idan abin da ya faɗa maka shari'a ba ta yarda karama irin wannan ba shine kamar ashar to kaga zaɓi guda biyu ya rage maka ko dai ka yafi ko ka nemi Allah ya maka sakayya idan ya faɗa maka kalma mara kyau to bai kamata karama ba amma duk da haka malamai suna cewa akwai hadisin manzon Allah wanda sahabbansa mutum uku mutum hudu suka ruwaito Abu Huraira Sa'ad bin Abi Waqqas Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mugaffal waɗannan sahabbai sun ruwaito hadisi daga manzon Allah haramun ne a rama zagi babu kyau zagi sibabul muslim fusukun amma in ta kai ga wani ya kunduma ma a shar Allah ya ce almutasabbani ma qala fa'ala albadi'i minhuma idan wani ya kunduma a shar sai shi ma wannan ya kunduma daidai yadda aka kunduma mar ya rama kenan ko manzo Allah ya ce to zunubin gaba ɗaya an tara an dora akan wanda ya fara ashar shar din kaga bai dai ce karama ba amma tun da ramawar taka ta tsaya daidai irin a sharɗin da aka yi maka manzo Allah yake zunubin yana kan wanda ya fara amma sharadi malam ya atad al maslub sai dai fa idan zagin nashi bai ketare na wanda ya zalunce shi din ba hadisin yana sahihu muslim sunan tirmizi ka duba sahihu jami'i sagir hadisi na 6697 wato anan shari'a ba ta yarda ka rama ashar ba amma da za ka rama ashar din baka da laifi a wajen Allah idan ya zama daidai abinda aka faɗa mani. ne abinda manzon Allah ya faɗa kenan lafazin sa ne in ka duba sharhin hadisin a cikin tuhfatul ahwazi inna ma kana al-ismu kulluhu alayhi me yasa aka ce zunubin gaba ɗaya za a tsora ma wanda ya fara ashar din li'annahu kana sababan litilka al-mukhasama saboda shine ya jawo jayayyar da aka samu وقيل اسم ما قال للبادي أكثر مما يحصل للمسلوب wasu malamai suka ce a tun da dai ashar haramun ne idan mutum aka masa zagi sai ya rama to shi ma yana samun zunubi amma abin da manzon Allah yake nufi shine zunubin wanda ya fara yin ashar din yafi yawa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala fa in ja fa in bi an al-mazlum shatm al-badi wa iza'ahu sara ismu al-mazlumi aksara. min ismil badi'i idan mutum wajen ramawa sai ya rama fiye da zagin da aka yi mai to kaga zunubin sai yana fin na wancan wa qila idza tajawaza fala yakunu al ismu illa ila badi'i faqat bal yakunu al akharu isman aidan bi ibtida'ihi wa hasilu al khilaf yarji'u ila khilaf al i'tida' ana la'akari ne da kalmar da aka faɗa ma da kuma kalmar da karama kalmar da aka faɗa maka da kalmar da karama babu shakka zagi haramun ne amma tun da an zage ka ne sai ka mayar da wannan kalma daidai annabi sallallahu alaihi wasallam yace zunubi yana kan wanda ya faru sai dai fa idan lokacin ramawa kayi fiye da kima akwai hadisin da ya zo cikin sharh sunna na al-imam al-bagawi min arbar riba man yasubbu sabbataini bi sabba manzo Allah yace yana daga mafi munin riba mafi munin riba mutum ya rama zagi biyu akan zagi daya akwai riwaya ta al-Imam Ahmad da al-Imam al-Bukhari littafin sa al-Adab al-Mufrad hadisin Iyab bin Hammad wanda manzon Allah yake cewa al-mutasabani shaytanani yataharatani yatahatarani wa yatakazabani manzon Allah yake masu zagin juna shaydanu ne guda biyu wannan dalili yasa aka ce bai kamata karama din ba saboda manzon Allah ya ce in ka ga mutane na zagin juna wannan ya faɗi kalma wancan ya rama manzon Allah ya ce duk shaidanu ne ya tahatara ni wa ya ta kaza takazaba suna yin ashar suna yin ƙarya hadisin yana sahihu jami'i sagir hadisi na dubu shida da dari shida da tis'in da shida tun da manzon Allah ya danganta su da shaidanu kaga ya nuna rama zagin haramun ne amma a wancan hadisi na al-Imam Muslim da al-Imam Tirmidhi manzon Allah ya ce idan ka rama daidai yanda aka zage ka Anan zunubin Allah yana ɗora shi akan wanda ya fara zagin sai dai kawai idan ka faɗa sama da zagin da aka yi maka wato me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sassauta saboda hakki na rama zalunci wanda Allah madaukake ya faɗa a cikin alqur'ani fal ismu ala albadi'i bishatmi fa in wajahahu almazlum bil misli fa huma asimani ma'an idan mutum ya rama zagi to kamar dukkansu sun yi laifi ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana daukar laifin a dora akan wanda ya fara wa in taraka sabba wa shatma hatta law kana mazluman fa huwa ahsan wa atyab da dai mutum zai kyale zagin sa da aka yi ya yafe in bai yafe ba ya roki Allah ya masa sakayya wanda shi ya fi dacewa akwai hadisin Abu Huraira wanda yake nuna mana haka akwai hadisin abu huraira wanda yake nuna mana haka kaga ayoyin alkur'ani sun nuna babu laifi don kara ma cuta sannan hadisan manzon Allah sun nuna babu laifi amma abin da ke nuna cewa an fi son ka kyale shine wannan labari na abu huraira wanda yake musnadul imami ahmad wannan labari yana nuna cewa inna rajulan shatama ababakarin wan nabiyyu jalisun wata rana wani mutum yana kunduma a shar ga sayyidun abubakar yana zagin sa annabi yana zaune faja'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajabu ya tabassam manzo Allah sai yana ta mamaki yana ta murmushi yana ta mamakin hakurin sayyidun abubakar kuma manzo Allah yana ta murmushi falamma aksara lokacin da wancan mutumin fa shar din nasa ya wuce kima radda alaihi ba'da qawlihi sai sayyidun abubakar ya maida masa da kaɗan daga cikin ashar ɗin da ya yi zagin da ya yi sai aka rama kaɗan ba duka ba fagadiban nabiyu nan take sai fuskar manzon Allah ta canza ya kusata wa kama manzon Allah ya tashi daga wurin ya tafiyarsa falahiqahu abubakar manzon Allah ya tashi babu sallama sai abubakar ya bi shi ya rasulullah innahu kana yashtumuni wa anta jalis mutumin nan yana ta kunduma mun ashar kana zaune kana kallo baka ce komai ba falamma radattu alaihi ba qawlihi gabita wa kumta Don na rama kaɗan ba duka ba sai ka fushi da ni kuma ka tashi kai tafiya ka manzo Allah ya ce innahu kana ma'aka malakun yaruddu alayka saboda da akwai mala'ika idan wannan ya maka ashar mala'ika yana mayar maka wannan mala'ika shi yake baka kariya falamma radatta alaihi ba'da qawlihi lokacin da ka mayar da wani sashin zagin da aka yi ma habara shaytanu sai shaytan ya zo ya cike gurbin wannan mala'ikan mala'ikan sai ya tafi shi saboda dama mai rama zagi ai shedan ne falam akun li aquda ma shaytan bai kamata a ce ina zaune tare da shedan ba wannan yana nuna shedan da ya zo a dalilin rashin hakurin na abubakar shi yasa manzon Allah ya tashi ai wancan da yake a sharɗin nashi shedanin ya zo ko me yasa manzon Allah bai tashi ba ana la'akari da wanda kake zaune da shi wanda kake zaune da shi idan ya zaune hakuri ne magana ta kare wancan da yake zagi shedanin sa daban bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mar haka sai ya ce ya ababakar salasun kulluhunna haqqun kaga abubuwa guda uku dukkan su gaskiya ne na daya ma min abdin zulima bi mazlamatin fa yughbi anha lillah babu mutumin da za a zalunce shi kowane irin nau'in zalunci bi mazlamatin ya kau da kai game da wannan zalunci illa a azzallahu biha nasarahu face Allah ya ƙara girmama nasarar da zai bashi wa ma fataha rajulun babu asiyatin babu mutumin da zai buɗe ƙofar kyauta ya zama shi kenan kullun kyauta yuridu biha silatin yana nufin sada zumunci illa zadahu Allahu biha kasratan face Allah ya ƙara masa yawan dukiya a dalilinsa na uku wa ma fataha rajulun babu mas'alatin babu mutumin da zai bude ma kansa kofan roko yuridu biha kasaratan yana nufin ya tara dukiya ta wannan hanya ba saboda matsala da ta same shi ba domin akwai wanda ke roko dan mayar da shi sana'a wanda ya mayar da roko sana'a saboda ya tara ma kansa dukiya manzon Allah yace illa zadahu Allah biha illa face Allah ya ƙara mar karancin dukiya a dalilin haka yana ganin samu ne alhali kuma rashi ne gare shi Allah ya kare ku wannan hadisi yana sunan Abi Dawud kamar yanda al-Imam Ahmad ya rawaito in ka duba da Ibn Kasir Ibn Kasir yana cewa wa hadisi fi gayatil husn fil ma'ana wannan hadisi ya kai makura ta wajen kyau ta ma'anarsa kuma babu shakka isnadin hadisin yana da kyau yana silsilatu sahiha hadisi na 2231 kuma akwai hadisin Sulaimu bin Jabir al-Hujaini yace na zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam nace ya Rasulullahi ausini ka min wasiya kada sai manzon Allah yace alayka bittiqa'illah ina maka wasiya ka kiyaye Allah wala tahqiranna min al-ma'ruf shay'an kada ka rena wani alkhairi komai kankantan shi walau an tufrig lil mustasqi min dalwika fi ina'ihi ko da a ce ruwa ne zaka jawo da guga wani ya taho sai ka juya mar ruwa ba karamin alkhairi kai a wajen Allah ba aw tukullima akaka wa wajhuka munbasitun ko ko ya zama kayi magana da dan uwa ne kuma ka sake fuska a lokacin da kuke magana din shi ma alkhairi ne manzo Allah ya ce masa wa iyyaka wa isbalal izari ina ka. ka daina kyale suturarka ta wuce idanun sawu fa inna haminal makhila saboda ko ya shafi takama ya shafi alama ta takama kuma wanda Allah bai so wala yuhibbu Allah wa in imru'un ayyaraka bi shay'in ya'lamuhu fika idan wani mutum ya aibanta ka ya kushe ka ya ɓace ka da wani abu da ya sani game da kai wani mutum ya san wani abu na aibu a tare da kai sai ya maka ya faɗa maka magana na batanci fala tu'ayyirhu bi shay'in ta'lamuhu minhu kai kada ka aibanta wannan mutumin ta wani abin da ka riga ka sani game da shi da'ahu yaqulu wa ba'dahu alayhi manzo Allah yake ka kyale shi abin da ya faɗa sakamakon sai dawo kan shi wa ajruhu laka ladansa kuma Allah ya mayar da shi gare ka wala shai'an kar ka yadda a rayuwarka ka zagi kaumi kaga wannan hadisin ya nuna kada karama zagi haka ma hadisin sayyidina abubakar yana nuna kada karama zagi duk da cewa shari'a ta baka dama wannan yana sahihul adabil mufrad hadisi na 1182 da kuma sahihul wa tarhib hadisi na 2782 akwai labarin wannan sahabi da ake kiransa Sulaimu bin Jabir al-Hujaimi yana cikin almusannaf na ibnu abi shayba kitabul adab man qala la tasubba ahadan wa la tal'anhu hadisi na 3674 yana ba da labari yace ataitu rasulullah nazo ga manzon Allah ban taba ganin shi ba da nazo nace anta rasulullah kai ne manzon Allah kala sai yace na'am ni kala qultu sai nace ya rasulullah ihad ilayya kai min alkawarin wata magana da zan rike har in mutu manzo Allah ya ce la tasubba ahadan kada ka zagi kowa har ka mutu wanda shine wasiyar saka wasiyar da manzo Allah ya mar sai ya ce fama sababtu ahadan don haka tun daga rana tun da alkawari na yawa annabi ban zagi bawa ba wala hurran ban taba zagin mai yanci ba wala shatan ban taba zagin akuya ba wala ba irin koran kuɓi tun daga ranar babu kalmar zagi da ta fito bakina to idan abubuwa biyu din nan ba su yi ba sai a je na uku shine addu'a shari'a ta baka damar ka yi addu'a wato shari'a ta baka damar karama idan an gaya maka bakar magana amma ramawan yana da dokoki shari'a ta kwadaitar maka ka yafe na uku shine shari'a ta baka damar ka yi addu'a Allah ya saka maka kaga idan aka zalunce ka kowane irin nau'in zalunci waɗannan abubuwa guda uku kana da damar su su ne hakkokin musulunci akan wanda aka zalunce shi in ka duba fatawa lasinati da'ima mujalladi na 24 shafin 262 hal yajuzu an ad'u alal muslimu in zalamani shin halal ne in yi addu'a akan wani musulmi idan ya cuce ni malamai suka ce yajuzu liman uqtidiya alayhi duk wanda aka masa ta'adi halal ne wa zulima wanda aka zalunce shi an yantasira li nafsihi mimman zalamahu yana da damar ya rama hanyoyin rama wannan guda biyu ne ko dai ya rama cutan da aka yi masa kai tsaye idan ba zai wuce girman cutan da aka yi mai ba ko kuma hanyar ramawa na biyu Addu'a ala zalimi yin addu'a akan wannan azzalimi biduni ta'addin fi du'a amma in za ka yi addu'an nan ma ka yi addu'an mai sassauci kada ka wuce iyaka wanda kaga kenan fahimtar alhassan Basari, wanda ya zo cikin littafin tafsirai domin yana cewa huwar rajulu ya zulimin rajula fala ya yad'u alaihi kada ka yi mummunan addu'a akan mutumin da ya zalunce ka ko ya cuce ka sai dai ka yi addu'an da ba ta wuce na Allah ya kwato maka hakki ba kamar misali Allahumma a inni alaihi ya Allah ka taimaka min a kansa Allahumma stakarij haqqi ya Allah ka kwato min haqqina Allahumma hul baini wa baina man yuridu zulmi Allah ka shiga tsakanina da wannan azalimi fa hadha du'a'un fil mudafa'a addu'a kake Allah ya kare ka daga sharrin azzalimi in ka duba tafsirin ibn kasir ibn jarir ibn eh, munzir akwai a cikin ad-durr al-mansur tafsirin al-imam suyuti yana mujallar da biyu shafi na ɗari hudu da hamsin da biyar duka sun kawo wannan bayani na alhassan albasari amma al'imam al-qurtubi ya ce wannan fahimtar alhassan albasari ne fahimtar alhassan albasari ce cewa in za ka yi addu'a akan azalimi ka yi addu'a mai sauki kar ka tsananta wallazi yaktabihi bahirul aya abinda ayan nan ta nuna mana a zahiri in ji al-imam al-qurtubi inna lil mazlum an yantasira min zalimihi walakin ma iktisadi in za ka rama to ka tabbata ka yi adalci wa in kana mu'minan idan mumini ne wato idan za ka rama rama wannan ko daidai dai zalunci ko addu'an da za ka yi masa idan mumini ne to ka dan sassauta saboda imaninsa kamar qala hasan kamar yadda al-hasan basri ya faɗa fa amma an yuqabila al-qasfa bil qasfi wa nahwihi fala idan misali wani zai maka kage kai ma sai kamar kage wannan haramun ne wani ya maka ƙarya kai ma ka shirya masa ƙarya wannan haramun ne ba a rama haram da haram la takhun man khanaka in ji manzon Allah kar ka ha'inci wanda ya ha'ince ka wa in kana kafira amma idan kafiri ya cuce ka fa al-imam qurtubi ce fa arsil lisanaka ka sake harshen ka babu babu kaidi sake harshenka kawai wad'u shi ita ka roki duk abin da ka ga dama min halakati Allah ya halaka wannan kafiri wa bi kulli du'ain yace me dalili yace saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yadda yazo cikin hadisin Abu Huraira idan manzon Allah yana yin wato al-qunut idza rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati al-akhirah a raka'ar ƙarshe lokacin da manzon Allah ya dago kansa daga ruku'i annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a akan wasu kabilu kafirai Allahu shdud wa ta'ataka ala mudh waj'alha alaihim Sini na sini yusufa inji al-imam al-qurtubi manzo Allah idan yana yin alqunuti akan waɗannan kafirai yana cewa Allah ka tsananta musibar ka akan waɗannan kafirai kabilar mudar ka saukar musu da fari irin wanda ka saukar a zamanin annabi Yusuf kaga kenan addu'ar manzon Allah tana da tsanani ko ya nuna kenan idan an zalunce ka kana da damar kai addu'a mai tsanani akan azzalimi sannan yakan ce Allahumma alayka bi fulanin wa fulanin amma daga baya ai Allah ya saukar da ayoyi ya dakatar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya daina wannan tsanantawa na addu'a din akan kafirai saboda haka mafi alkhairin addu'a da za ka yi akan azzalimi shine irin addu'ar da aka tabbata manzon Allah yana yi kafin ya bar duniya wanda Jabir bin Abdullah ya ba da labari manzon Allah yana cewa Allahumma aslihi li sam'i wa basari waj'alhuma alwarisain minni wansurni ala man zalamani wa arini minhu sa'ari wannan yana sahihul eh, yana littafin al-Imam al-Bukhari kitabul adab al-mufrad yana sahihul adab al-mufrad eh, mujallad na farko shafin 200 26 kaga wannan addu'a ita ce aka tabbata manzon Allah yana yi akan wanda ya zalunce shi kafin ya bar duniya wancan addu'a na tsanantawa din Allah subhanahu wataala ya saukar da umarni ya dakatar da manzon Allah ya daina yin saboda haka manzon Allah ya daina wannan alqunut din da yake makafirai addu'ar da manzon Allah yake yi yana cewa unsurni ala man zalamani ya Allah ka taimake ni akan wanda ya cuce ni wa arini minhu bi sa'ari ko wa arini minhu sa'ari Allah ka nuna min sakayya na a jikin wannan mutum wannan babu laifi Allah ka nuna min sakayya a jikin wannan mutum Allah ka taimake ni akan wannan azalimi Allah ka kare ni daga sharrinsa kaga kenan mun dawo ga bayanin al-Hasan al-Basri cewa rashin tsanantawa akan azalimi hatta ta wajen addu'a shine mafi dacewa akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda yake sunan Abi Dawud Kitabul Adab fi man da'a ala man zalamahu hadisi na 4909 an sace bargon Aisha Allah ya kara mata yarda wata riwayar aka ce ya zo mubham surika laha shay'un an mata sata da aka mata sata fa ja'ala tad'u alaihi ta dinga addu'a mai karfi akan barawo فقال لها رسول الله سيما الله يجي لا تصدقي عنه kada kuma ki ɗebe mai nauyin da yake kansa wato abinda manzo Allah yake nufi da la tusabbihi anhu bi du'aika alayhi la tukhaffifi anhu al kar karki rage mar zunubin domin idan ka tsananta addu'a akan azzalimi kana rage mai zunubin zaluncin ka da yi domin yana daga nau'in ramawa dama abu biyu Allah ya baka dama ko ka rama ko ka yafi ramawan iri biyu ne ko dai ka rama zaluncin yadda aka maka ko ka yi addu'a addu'an da za ka yi nan kaga ramawa ne idan addu'an ka ya zama mai tsanani to ka rama in an je lahira babu sauran hakki tsakaninka da barawo ya tahi da bargo kaman mummunan azaba in ka duba aljami'u li ahkamil qur'an mujallal na shida shahi na shida uh, al-imam al-qurtubi yana cewa abinda manzon Allah yake nufi da ya gaya ma Aisha Allah ya kara mata yarda la tusabbihi anhu wato la tukhaffifil uqubata anhu yawmal qiyamah in kin tsananta addu'a akan azzalimin nan to kina rage mar kuma uqubar da Allah zai masa a ranar tashin kiyama wa tanqasi ajruki hunaka ladanki yana dada raguwa duk sa'ilin da kake cewa Allah hallaka azzalimi sai ana rage maka lada ana rage ma hakkin naka da azalimin ya danne wannan dalili yasa wato malamai suke cewa addu'an da kake akan azzalimi kamar misali in ka duba subulus salam na eh, al-imam subulus salam yana cewa wa ya yadullu ala anna zalima yukhaffafu anhu bi du'a'in mazlumi alayhi abinda manzon Allah ya gaya ma Aisha din nan Allah ya kara mata yarda yana nuna cewar duk sa'ilin da kake addu'a akan azzalimi to Allah yana rage ma azzalimin nan zunubin da ya aikata maka saboda addu'a da kake ba ta faduwa banza Allah yana saka maka tunda Allah yana saka maka fa shi kuma a can ba zai yi wa ce zunubin ka yana tare da shi ba idan kana samun sakayya a dalilin addu'an can kuma zunubin yana raguwa a gunshi saboda wannan addu'an da kake a dalilin addu'an Allah yana iya saukar da musiba a kan shi kaga kenan an riga an biya ka hakkin zaluncin tun ba a bar duniya ba wannan hadisi na Aisha yana yana sahihu targhib wa tarhib hadisi na 2468 wanda yana nuna cewa lallai idan za a yi addu'a akan azzalimi bayanin al-Hasan al-Basri a sassauta kada a tsananta akwai ma hadisin da al-Imam Ahmad ya rawaito na labarin Aisha din Allah ya kara mata yarda a cikin wannan hadisi manzon Allah yana cewa da'ihi ki kyale bara wannan ya riga yayi sata kyale shi in ka duba sharhin hadisin aunul ma'bud na sunan hudu da ishirin da bakwai yana cewa wa annahu sallallahu alaihi ra'aha wa hiya al-gabab wa hiya fil gabab fa ashara ila anna muktabal gabab tatmim al-uqubati lahu kamar manzon Allah ya ga Aisha tana cikin fushi sai yana mata ishara da cewa to ai fushin nan yana daga nau'in ukuba da ake ma wanda ya miki laifi wa du'a alaihi yukhaffifu al-uqubata anhu addu'an da kike mar yana rage miki ukubar da Allah subhanahu wata'ala zai masa falla'iqu bizalika mafi dacewa tarku du'a shine kar ma ayi addu'an wa muraduhu sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah yake nufi ga Aisha an tatruka du'a ta daina addu'a din la an tatimma lahul uquba saboda a ranar tashin kiyama uquba za ta cika a wajen shi domin duk wanda ya zalunci dole Allah zai hisabi amma in ka zauna kana addu'a addu'an naka din nan yana rage ma azzalimi nauyin uquba da take kansa wannan shine abin da malaman hadisi suke faɗa in ka duba subulus salam عون المعبود الجامع لأحكام القرآن النهاية في قريب الحديث والأثر فسر كلمة لا تسبخي عنه بدعائك ibn al-asir ya kawo fassarar wannan cikin littafinsa yana cewa bi iki alaihi ay la tukhaffifi anhu al-isma alladhi istahaqqahu bi sarika zunubin da barawo ya cancanta ya samu idan kana yawaita addu'a a kansa zunubin yana raguwa amma ba laifi bane saboda kayi addu'a akan wanda ya zalunce ka wannan ya tabbata sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misali akwai labarin sa'ad bin abi waqas zamanin sayyidina umar sayyidina umar ya nada sa'ad bin abi waqas a matsayin gwamna a kufa ta iraq labarin yana sahihu al bukhari abwabu sifati salati babu wujubil qira'ati lil imami wal ma'mumi fi salawati kulliha fi al-habari was safari wa ma yujharu fiha wa ma yukhafat hadisi 722 jabir ya bada labari jabir bin samura ya ba da labari ya ce lokacin da sayyidina umar ya nada sa'ad bin abi waqas gwamna a kufa mutanen kufa suna da matsala ba su zaman lafiya da shugabannin sai suka kawo kara wajen sayyidina umar shaka ahlul kufa sa'adan ila umar suka kawo karan sa'ad bin abi waqas ga sayyidina umar cewa suna da damuwa da shi fa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ila kufa sayyidina umar ya hada wasu mutane aka tafi tare da shi gwamnan aka je kufa din abi mutane a yi tambaya unguwa unguwa shin gaskiya ne korafin da ake kan gwamnan nan fasa'ala anhu ahlal kufa wa lam yada masjidan illa sa'ala anhu duk masallatan kufa sai da aka zagaya za a haɗa mutane a masallaci to jama'a an samu kuka ne ya isa ga shugaba shine Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda ya turo mu mu zo ga mu ga gwamnan nan ga ku shin gaskiya ne abin da ake korafi gwamnan nan yana yi ka duba adalcin sai na umar gaskiya ne ga gwamna a gaban talakawa kowane masallaci ce kowane masallaci yusnuna ma'arufan suna yaba ma sa'ad bin abi wa suna cewa ai mutumin kwarai ne sahabin manzon Allah yana kyautata zama da jama'a hatta da kalmar sunan bani absin ya shiga wata unguwa wannan unguwar ana kiran su unguwar banu absin suna da masallaci lokacin da aka tafi wannan unguwa fa kama rajulun sai wani mutum ya miƙe ana kiransa usama bin katada inkiyarsa abu sa'ada amma izna shattana tunda ka haɗa mu da Allah to zan gaya ma gaskiya wannan gwamnan la yasiru bisariya baya shirya ma tawagar mayaka a tafiya ke mai saboda ɗaukaka addinin Allah a babu wala ya kaso bi sauya idan an tafi yakin aka samu ganima baya raba ta daidai azalimi ne wala ya ajilu fil qadiyya ko kara aka kai gabansa to fa mutum ba zai kai labari ba in yana da gaskiya saboda murdiya kaga ya bada bakaken shaida akan sa'ad bin abi waqqas shi kadai ne ya faɗi mummunar shaida akan sa'ad a duk garin kufa kaga ya zalunci sa'ad sai sa'ad ya ce amma wallahi la ad'u wan nabi salatu na rantsa da Allah zan yi addu'a abu uku yanzu shine kawai Allahumma in kana abduka hadha kadiban ya Allah idan wannan bawan naka ƙarya ya faɗa a kaina kamar ya an wasu ya tashi ne saboda ya nuna wa mutane kansa ya faɗi magana duniya ta ce ba kamar wani saboda akwai mutumin da zai zagi babban mutum saboda ya daga kansa hikima ce idan aka ce maka ga babban mutum a guri wani yana son a san shi sai ya aibanta wannan babban mutum sai idanu su koma kan shi kaga ya cutar da wani ya yi amfani da cutar da babban mutum don ya samu tsani na ɗaukaka shi ne sa'ad ya ce to idan wannan mutum ya faɗi wannan bakar magana a kaina saboda ya samu tsani duniya ta san shi fa'atil umrahu ya Allah ka bashi tsawon rai wa atil fakarahu ka tsawaita mai talauci wa arribhu bil fitan sannan Allah ka jarabce shi da fitina a rayuwarsa yake na abubuwa uku ne wanda yayi wannan addu'an fa kawun manzon Allah ne sa'adu bin abi wa yana cikin waɗanda suka fara karban addinin musulunci wa kana ba'du idza eh, eh, don haka wannan addu'a da yayin nan take ta kama wannan mutumin saboda kar yayi Allah ya bashi tsawon rai inji wanda ya ruwaito labari yace in ma aka hadu da shi yakan ce shaykhun kabirun maftunu tsoho ne tukub wanda ya samu fitina asabat ne da'awatu sa'adin addu'an sa'ad bin abi waqas ne ta same ni Abdul Malik yana cewa fa ana ra'aituhu ba'du ya samu tsawon rai ya tsufa tukub hatta saqata hajibahu ala ainihi min al-kibari saboda yawan tsufa sai da fatar saman idansa ta sauko ta rufe idanunsa ya tsufa tukub amma duk da haka innahu la yata'arrabu lil jawari da zaran ya ji muryar budurwa to zai taho bakin kofa yana lekawa ya gami yana yana yana yana neman inda suke kaga kenan ya samu jarabar fitina din da Sa'ad bin Abi waqas ya masa addu'a kai wanda ya alamar da wuya ya gama da duniya lafiya wannan yana cikin sahihu Muslim hadisi na 453 kaga yayi addu'a ne saboda an zalunce shi addu'an da yayi na zaluntarsa da aka yi kaga ta saba ma nau'in zaluncin da aka yi mai sannan addu'an nashi ya fi tsanani akan zaluncin da aka mar kuma wannan ba laifi bane ya nuna kenan halan ne kai addu'a mai tsanani akan wanda ya zalunce ka amma dai abinda malamai suke faɗa bisa la'akari da hadisin manzon Allah matukar ka tsananta addu'a akan azalimi to fa hakkin ka din nan yana faduwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan akwai labarin sa'id bin zaidin shi ma yana cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, muhammad bin zaidin an arwa bintu uwaisin akwai wata mata da ake kiranta arwa bintu uwais a garin madina atat marwan bin al ta zo ga marwan dan al-hakam mustaqita min sa'id ibn zaid tana neman agaji game da makwabcinta shine sa'id ibn zaid sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ta kawo karan makwabcinta makwabcinta sahabin manzon Allah ne ita arwa bintu uwais ta ce ma shugaban madina a lokacin marwan bin hakan tana ce mar zalama ni ardi wa galaba ni haƙi makwabcina ɗin nan ya zalunce ni ya fi ƙarfi na akan na ya shiga filina ya shiga filina kuma makwabcinta ne bil aqiq farakiba ilaihi asim bin umar ah, marwan bin hakan ya turo asim bin umar ya turo asim bin umar na shi yana damascus asim bin umar ya taho madina asim bin umar shine karamin yaron sayyidina umar bin khattab Allah ya kara musu yarda ya turo shi a matsayin wanda zai je ya saurari kara tsakanin sa'ad bin sa'id bin zaidin da ita wannan mata da take tuhumar shi sa'id bin zaidin ya shiga filinta fakala da aka zo sai ya ce aka ce ga makwabciyarka ta kawo karanka ka shiga filinta sai ya ce ana azlimu arwa haƙƙa ha yanzu ni ne na cuci arwa ta. har ta iya ƙara na da cewa na shiga filinta fa wallahi laqad alqaitu laha 600 zira'in min ardi min ajli yana cewa a dalilin haka filin da ta ce na shiga na kyale mata kuma daga ma tsakanina da ita na ƙara mata zira'i ɗari shida na ƙara mata zira'i ɗari shida yana gaya ma asimu bin umar bin khattab na ƙara mata zira'i ɗari shida dalilin da yasa ba zan yi jayayya da ita akan fili ba saboda ni da kunnuwa na naji manzon Allah yana cewa ma min man akhadha min haqqi imri'in minan musulmi da shay'an bighairi haqqin duk wanda ya ɗauki wata dukiya ko hakkin wani cikin musulmai ba tare da cancanta ba tuwikahu yawmal qiyamati hatta sab'i aradin sai Allah ya rataya masa girman kamar wannan filin da ya zaluncin sa a ninka shi kamar girman duniya sau bakwai Allah ya rataya mai lokacin da za a fito daga kaburbura zuwa hisabi ah, don haka zalunci game da fili abu ne wanda ke da hadari yana cikin alkaba'ir ni na ji manzon Allah ya faɗa don haka dan in kubutar da kaina tunda tana da awar na zalunce ta na ma ƙara mata zira'i ɗari shida na filina ce qumi ya arwa fakhudhi alladhi na annahu haquki ki tashi ya ke arwa ki ɗauki duk hakkin da kike da awar cewa naki ne na danne faqamat sahabat fi haqqihi wannan mata da ma bukatar ta kenan ta shiga haƙƙin wannan sahabi na manzon Allah kuma har filin da ya ƙara ma duk ta handa handame wannan sahabi ya ce da'uha wa iyaha ku kyale ta ba fili ba duniyar ma barin ta zami yana cewa fa inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah yana cewa man akhadha shibran min al-ardi zulman duk wanda ya ƙara ma kansa taƙi guda na fili a duniya fa innahu yutawwiquhu yawm al-qiyamati min sab'i aradin Allah madaukaki zai rataya masa kamar girman duniyan nan bakwai a wuyansa in za a tashi fili zuwa hisabi kasa bakwai za a ninka a rataya mar a wuya a ce to je ka in ka duba sharhin hadisin na littafin al-Imam al-Khattabi yana cewa lahu wajhani ahaduhuma anna ma'anahu an yukallaf naqala ma zalama min hafil qiyama ila al-mahshari al-imam al-khattabi yace malamai suke fahimta game da wannan hadisi na manzon Allah daidai wannan fili da kai zalunci za a ninka shi a ranar tashin kiyama ninki bakwai a dora maka lokacin da zaka tashi daga kabari zuwa hisabi wa yakunu ka tsauki fi unuqihi zai zama kamar sarkan wuya daidai filin da kai murdiya za a ninka girma bakwai a dora ma a wuya shine sarkan mutum daga fita daga kabari zuwa tsayuwa wurin hisabi la'annahu tuwika haqiqa na biyu malamai suna cewa ma'anahu annahu yu'aqabu bil khasfi ila ardi sab'in za a nutsar da shi har zuwa ƙasa ta bakwai fatakunu kullu ardin fi tilkal halati taukan fi unuqihi ya zama kowace ƙasa tana wuyansa kenan ya ratsa ta kafin nan ya fito sannan ya tafi filin hisabi wato akwai azabar da Allah zai wa mutum saboda ya yi zaluncin fili shine yace Allahumma innaha qad za'amat anni zalamtuha ya Allah wannan mata bayan ya faɗi wannan shi wannan sahabi bayan ya ce ya bata ya Allah wannan mata innaha qad za'amat anni zalamtuha tayi da awar na cuce ta fa in kanat kazibatan in ƙarya take fa'ami basarha ya Allah ina roƙonka ka bata makanta wa alqiha fi bi'riha kuma ka jefa ta a rijiyan filin وأظهر من حقي نورا يبين للمسلمين أني لم أظلمها سنة يا الله da gaskiya na haske da za ta nuna wa duniya ba ni na zalunce ta ba ya ce fabaina hum ala zalika ita tana ganin kamar shirme ne ka san azalimi bai tunanin cewa akwai ranar da Allah zai kama shi gani yake ya ci bulus saboda haka ba abin da zai faru ita wannan mata wanda ya bada labari yace id salal aqiqu bi sailin lam yasil misluhu qat sai aka samu ambaliyar ruwa a garin Madina ba taba samu irin shi ba fa kashafa anil hadd alladhi kana yakhtalifani fihi wannan ambaliyar ruwa sai gashi ya bude ainihin alamar wato beacon din da ake sabani akai sai ga alamar iyaka tsakanin shi da ita wannan mata ya fito a fili fa idza sa'idun qad kana fi zalika sadiqan labari ya yatsu garin madina ko ina sai zuwa ake ana kallo cewa ashe wannan sahabi na manzo Allah gaskiya ya faɗa to amma bayan haka sai aka samu wata ɗaya tak sai ta makance bayan wannan ambaliyar ruwa ta samu makanta fa baina hiya tatufu fi ardiha wata rana tana tafiya cikin gonan nata eh, wannan filin in saqafat fi bi'riha ta fada cikin wannan rijiya shine ajalinta gilmanu ونحن غلمان ya الانسان lil insan wanda ya bada labari yace a dalilin haka har ma aka samu karin magana akan arwa karin magana ake da ita wannan mata za ce a amaka Allahu kama a'amal arwa Allah ya makantar da kai yanda ya makantar da arwa ba da wannan kaman ta zama abin misali ga mutane fala nazunnu illa annahu yuridu al-arwa allati من الوحش فإذا هو إنما كان ذلك لما أصاب أروى من دعوة سعيد بن زيد wannan addu'a ce ta sahabin annabi Muhammad kar ka ɗauka sahabbai kaɗai Allah ke amsa musu wannan hadisi ya tabbatar da yawa daga manzon Allah akwai lafazin al'imamu Ahmad akwai lafazin al'imamu Tirmizi hadisin Abu Huraira hadisi daga sahabbai da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salasu da'awatin mustajabatun la shakka fihinna addu'a guda uku Allah yana karban su babu shakka na daya da'awatul mazlum wanda aka cuce shi ba wai sai waɗannan sahabbai ba in an zalunce ka in ka roki Allah Allah zai karba kuma ko da kafiri aka zalunta ya roki Allah Allah zai karba wannan yana cikin hadisan manzon Allah wa da'awatul musafir da addu'ar matafiyi wa da'awatul walidi ala waladihi da kuma addu'ar mahaifi akan ɗansa wannan hadisi yana sahihu sunan tirmizi hadisi na dubu da ɗari tara da biyar ya zo da riwayoyi masu yawan gaske wannan ya nuna cewar idan ka yi addu'a akan azalimi yana daga nau'in wato rama zaluncin da aka yi ma nau'in rama zaluncin da aka yi maka duk in matukar ka yi addu'a Allah ya saka maka to kar ka yi tamani kuma a lahira kana da wani rabo mai yawa game da wannan haƙƙi da aka yi maka na zalunci saboda haka me fi dacewa gare ka haƙuri shine mafi dacewa don in kai haƙurin nan shi za zaka tashi a lahira da lada mai yawa in kayi addu'a to sakayyarka tana jikin addu'a yana da kyau mu gane kuma Allah ya yi alkawari zai karba zai maka zai karbi addu'anka ya biya ma bukata اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا